na fito wani bawan Allah shi ma ya ba da bandir ɗaya na shadda fi sabilillahi ya ba marayu Allah ka saka masu da alheri Allah ka rufa masa asiri duniya da lahira Allah ka sa wa zuriya sa albarka na je mu yi magana kan katin manara saboda haka masu katin manara a ci gaba da zagayawa mutane a ci gaba da registration muna so mu bi nawa registration na manara daga da yake shiga Allah ta'ala ya samu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ جبر تفسير القرآن من جرمه a wannan rana ta goma sha bakwai ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar lissafin nasara yau goma sha hudu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu idan ba ku manta ba muna cikin suratun nisa jiya mun karanta ayoyi da suka shafi salatul kau, sallar tsoro makasudinta da sigogin da ake yin ta to a yau sai Allah madaukin sarki yake mana ƙarin bayani ba mu ba fagen daga ba har yanzu sai Allah maɗaukin sarki ce mai alarama فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا هلا ما دوشي سركيتي فإذا قضيتم الصلاة idan kuka kammala sallah sallah ta tsoro a fagen daga to idan kuka lura a ɗauke muku abubuwa da yawa amma ku sauki da yawa a cikin sallar an rage rakawoyinta an yafe wasu rukunanta saboda dai a samu daman yin sallah ba tare da kafirai sun cutar da ku ba to abinda za ku ku cike wannan gidi. shine fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum ku ci gaba da ambaton Allah madaukakin sarki qiyaman kuna tsaye wa qu'udan haka kuna zaune wa ala junubikum sannan haka nan ko da kuna kwance akan kan ku to kada ku yi wasa da zikiri ku yawaita ambaton Allah me yasa aka ce a yawaita ambaton Allah a fagen daga malamai suka ce saboda ku ƙara samun wata lada mai yawa domin an rage muku abubuwa da dama a wajen sallah sannan abu na biyu zikiri yana daga abin da yake sabunta imanin dan adam da wannan zai ƙara matsar da ku kusa da Allah zai ƙara sa Allah madaukin sarki ya tausaya muku sannan zai shagaltar da harshen ku gulma da rada da annamimanci ba za ta samu gindin zama ba zai zama a kowane lokaci kuna cikin ambaton wa ambaton Allah madaukin sarki shine fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum shi yasa Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fadhkuru فاثبتوا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الله مدوكين سركي يا ايها الذين امنوا يا قول ان سكي ايماني idza laqitum fi'atan idan kuka hadu da abokan gaba a fagen daga Allah ya ce fasbutu forward ever backward never shine fasbutu ku tsaya ku cije ba gudu ba ja da baya ba gudu ba ja da baya in sun mutu su tafi wuta in kun mutu ta garce zuwa aljanna me asara a ciki babu asara sai Allah ya ce to amma a fagen dagan ha wazkurullaha kaseera ku rinka ambatan Allah madaukin sarki da yawa saboda ambatan Allah yana daga abin da yake baiwa bawa nasara duk mutumin da ke yawan ambaton Allah Allah zai cire tsoro daga zuciyarsa Allah zai cire tsoro daga zuciyarsa saboda zaka ji ka ƙara matsawa kusa da Allah Shekul Islam Ibn Taymiyyah yace idan bai zikiri na safe ba sai ji kamar bai karya ba jikinsa sai zama ba karfi sai ji bai da bai da Allama Ibn al-Qayyim yace na je wajen malami na Shekul Islam na same shi bayan sallah asuba yana ambaton Allah ya ce na zauna bai daina ambaton Allah ba har sai da rana ta tashi a lokacin ya zo muka gaisa ya ce ka yi haƙuri ka zo ka samu ina karyawa ina breakfast ya ce haziri jalwati ya ce wannan zikirin da ka gana yi shine karyawa ta ya ce idan ba yi shi ba to a ranar barjin ƙarfi amma idan yi wannan zikirin to a lokacin sai ji ya ƙara cijewa zuciyarsa ta ƙara ƙarfi shi yasa Allah ya umarci musulmai da su yawaita zikiri a ina a fagen daga Allah ya ce wa da Allah kaseeran la'allakum ko ku ambaci Allah madaukakin sarki da yawa domin ku samu babban rabo a wajen Allah madaukakin sarki Allah ka gafarta mana shi yasa wannan aya Allah ya ce fa iza musallata salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum Allah ya ce fa iza dimanantu idan an gama yaki ha yanzu kun samu natsuwa an samu kwanciyar hankali an dawo gida Allah ce to fa mu sala yanzu ku tsaya ku tsaye da sallah yadda aka saba yin ta maganar rage ta barka ta so ba ha maganar riga liman sallama ba ta so ba magana magana a sallah ba ta so ba magana kana sallah kana kokuwa ba ta so ba kana sallah kana kututu ba ka taso Ya yanzu fa aqimu sala sai a tsaye da sallah a cikin natsuwa yadda aka karanta da ita Allah ya ce inna salata lalle sallah ta ala al ga kitaban ta kasance wajiba ce wajiba ce wacce aka shar'anta hazihi kitaba shar'iyya ba kitaba qadariyya ba ce ta zama wajiba mawquta kuma wacce an sa mata lokaci an sa mata ne an sa mata lokaci da wannan ne malamin shi ganin idan kamar lokacin sallah ya wuce baka yi ta ba da gangan ba uzuri to ka shiga shi ko ka rama ta biya ba sai dai ta yi su gifari Allah kadai zai warware wannan matsala kamar yau ake cin kasuwar bodin ga kace kai ba za ka je ba sai gobe yaya wannan shi zai nuna hadarin jinkin sallah daga me daga lokacin ta Allah ka gafarta mana malamai suka ce wannan aya tana daga cikin ayoyi da suke nuna matsayi da falala da daraja ta zikiri a cikin addinin musulunci to sai yana daga abin da ahlus sunna ake zargin mu da shi shine ba ma san me ba ma san zikiri ba ma san zikiri masu fadin wannan magana sun san ƙarya suke yi sun san ba gaskiya suka fara ba ba masu zikiri kamar ahlu sunna ahlu sunna wani jama'a su ne masu me zikir akwai azkarus saba akwai azkarul masa du'a da sunna baya wasa da su sunna baya wasa da su idan kai sallar asuba to ba ta za ka ga ba ba ka karanta ayatul kursi kafa daya qul huwallahu kafa uku ha wala a'udhu birabbil falaq kafa uku wala a'udhu bi rabbin nas ka fa'u bayan ka gama tasbihanka ita ayatul kursi kowace sallah in ka yana so ka karanta ya inganta hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da yake karanta ayatul kursi a bayan kowace sallah tsakanin tafarilla tsakanin sa da shiga aljanna mutuwa in dai bar ganka aljanna ba to kana na sakwato ba ka bar sakwato ka ta ilahi an gane karatu bayan kowace sallah ta farilla idan ka karanta kul huwallahu kafa uku falaki kafa uku nasi kafa uku Allah zai sa mala'iku da su yi jarin ka har rana ta fadi kaga ranar kafi gwamna matsayi idan bai karanta ba kafin shugaban kasa matsayi idan bai karanta ba ha shi jami'an tsaro ne suke gari ba masu yawa ba ne kaddara mata sojojin najeriya da 'yan sandan najeriya ce su gane shi karfin su ya kai karfin mala'ika daya bai ke karfin mala'ika daya ba to kai saboda tsabar gata mala'iku allah zai sa su rinka gadin ka ba ka da kokon dala kana kokowa da masara watakila a ranar ma ita ta kada ka ko aka yi zubar gade amma ga mala'iku yan gatan Allah suna gadin ka har rana ta fara shi yasa a sallar azhar aka ce ka kara karantawa sau daya a la'asar ka karanta sau daya malamai suka ce reinforcement menene reinforcement kamar batariya tana yaki ne sai a kara turo sojoji su kara taimaka musu idan kai sallar magariba nan ma sai ya ƙara maimaitawa kafa uku uku Allah zai sa mala'iku su yi ka har alfijir ya fito har alfijir ya fito rashin hankali ne ka samu katuwar laya karafiya ga kambu ga daga wajen kana neman tsaro a wajen Allah a ce wannan ba ta ce ka ganta ko hanci ba ta da shi maganin baki ba ka da hankali da baki na kisa da yanzu muna da rai eh? baki da yana kisa da yanzu muna da duniya ko ni dai yana da rai watakila malam ganda ya bushe baya nan sakarci eh, sakarci Allah ka gafarta mana ya karanta kafa uku bayan ka karanta wannan to daga nan sai ka kara karanta wani zikiri da manzo Allah ya karanta asbahana wa asbaha al-mulku lillah la ilaha illa huwa ilayhi al-nushur wannan ana so ka karanta sau uku ka karanta sau nawa sau uku bayan wannan asbahana ala fidratil islam وكلمة الإخلال وسنة نبينا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين wannan ma a karanta sa uku bayan karanta sa uku sannan ka karanta Allahumma inni asbatu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa mala'ikataka wa jami'a khalqika annaka antal lahu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wannan duk sanda ka karanta sau daya za a yanta ɗaya bisa hudu naka daga wutar jahannama zuwa aljanna idan ka ƙara an yanta rabi in ka ƙara an yanta biyu bisa uku in ka ƙara an yanta ka shiga wuta in ka mutu a ranar jahannama hanyar da ake bi a jima za ka san ba shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da ahlus sunna abin da za su karanta abin da za su karanta bayan wannan karanta a uzuri kalimatin lahi ta ma min shari'a ma kana kafa uku bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim kafa uku ranar kurkuna ma ba ta iya halitta da taimakon Allah Allah ta ya gare ka in ka san gidan sarkin aljanu kuma je ka kwana ba da zai same ka ba eh in ka san wani ma ya ango kuma shi lafiya kalau za a kwana eh amma ya yi abin da za a mare shi wata rana mun yi wa'azi a yawuri ashe in a an shirya shirci ba za a bari ma mu shigo gare ba to mun yi wa'azi a koko sannan muka kare ta yawuri mun zo da convoy saboda haka tawagar ba a san iya adadin ta ba da Allah so ba za a iya tare mu ba muka shigo ya wuri aka Wa wa washe gari sai da masu rakiya suka raka ni bayan gari suka dawo da gari sai direban mun a shi an turo yan ta'adda su ta'addanci akan mu a tsakiyar daji kawai sai dai muka ga an sha gaban mu aka yi mana wani irin mummunan shan gaba jami'an tsaro da bindigogi ak-47 ak-47 direba na buhari ya rude ya ce malam lafiya na ce ka dai zikirorinka na sagata kan ya ce a wallahi bai yi ba ce za ka mutu a banza ya ce wallahi a banza za ka mutu ya ce yanzu za a za a yi na ce fara ni kan na gawa kuma Allah ya ce lafiya zai ka Allah ka kara zare bayan haka sai karanta sai da istighfar sai dul istighfar kafa daya in sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا ala عهدك ووعدك ما استطعت abu laka bi ni'matika alayya a'udhu bika min sharri a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant annabi yace in ka karanta wannan da safe da yaqini in ka mutu a ranar zaka je aljanna in ka karanta da yamma da yaqini in ka mutu a ranar zaka tafi aljanna in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am bayan ka karanta wannan akwai zikiri da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koya wa matan shi ya ganta tun da safe tana zaune tana ta zikiri bayan ta yi sallah asuba gari ya waye annabi ya shiga gari ya yi harkokinsa ya dawo ya samu tana ta bugawa bar ta shi ba har wajen sallah azhar annabi ya ce me kike yi tace ina ambatar ubangiji na annabi ya ce to ne kuma wasu kalmomi guda uku ubangiji ya koya mu na maimaita su wasu kalmomi ubangiji ya koya mu na maimaita su ta uku amma ladar da Allah ya bani tafi duk zikirin da kika yawa ya rasulullah koya mu annabi ya koya maka. da yake ba muguwa bace ita kuma ta karanta da duniya subhanallahi wa bihamdihi adala khalqihi wa ila nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati bayan wannan karanta hasbi Allah la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim ka karanta kafa bakwai kafa nawa bakwai a ranar Allah zai baka security na musamman in an daka a turmi da yadda Allah zaka shiga an gada wannan abokan gaba ya hada wa sai dai in baka yi so ba ana cewa bai shi muka haɗu da shi ya shiga ku sai mu yi magani shi kana fitowa da an gaka ta a kasar makalla wani aiki sai Allah ها كانت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أبعوك كانت أعوذ بالله من جبله وإقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضروه كانت اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والجنى والمغفرة idan kai wannan abu biyar Allah zai maka Allah zai baka huda shiriya dan bidiya bai zai baka tuka tsoron Allah in kudin haram suka gitu za ka yi haƙuri zai baka afafa kamewa ba za ka zama dan maula ba zai baka gina wadata a ganka cikin rubin asiri ko ba ta wajen tana da leke da kurje kurje ba kuma idan aka ganka lafiya lafiya ba ka da matsala shine afafa gina ke sannan wal magfira yan ƙananan kanana abubuwan da ka damu na Allah ya ce duk na yafe maka wuce aljanna karanta Allahumma afini fi badani wa afini fi sarri wa afini fi basari la ilaha illa anta Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa a'udhu bika min adhab al-qabr la ilaha illa anta Allah zai baka lafiyar ji ya baka lafiyar gani ya raba ka da talauci ba za ka tuntube ka yi a safura ka fada cikin kafirci ba in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha Allahumma ya muqallibal qulub wal absar sabbir qalbi ala da'atik annabi na karanta wannan kullum uku da safe uku da yamma karanta eh, da wuya sun fiye tabe ka eh? bayan wannan karanta addu'ar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar idan kana so Allah maɗaukin sarki ya raba ka da bala'i na bashi kuma yan adawa ba za su murkushe ka ba ba za su ne ba ba za su murkushe ka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummarsa Allahumma kfini bi halalika an harami wa aganini bi fadlika amman siwa Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wa a'udhu bika min al-ajaz wal kasal wa a'udhu bika min al-jubn wal bukhl wa a'udhu bika min galabati ad-dayn wa qahri ar-rijal annabi ce ana bin ka bashi ko ya kai girman dutsen sabil Allah zai baka iko ka biya bashi azkar ga sunan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu ya karanta su a wannan akwai wanda za ka yi da safe akwai wanda za ka yi da yaushe da yamma su ake wannan ahalus sunna ba ko da dan ake wannan ba ha za ka ci abinci akwai zikiri in ka gama zikiri shiga ban daki zikiri fitowa zikiri za ka sa riga zikiri hadari ya taso zikiri iska ta taso zikiri ana ruwan sama zikiri ruwa ya ki daukewa zikiri dare ya yi dare ka shige daki ka kashe wuta to ba ba gaskiya bane kuma wannan zikiri da zaka yi duka cikin sauki zaka yi baka sha wahala ba baka sha kuma cikin natsuwa dama Allah ya ce allazina amanu wa taqma inna qulubuhum allazina amanu wa taquma inna qulubuhum bi dhikrillah ala ala bi dhikrillah taquma innul qulub an ya ce allazi na amalu waɗanda suka yi imani wata da ma'in da ƙwaro buhu da zikirillah zukatansu suna samun natsuwa da ambaton Allah Allah ya ce ana ku saurara da zikirillah ta dama inda ƙwaro da ambaton Allah zukata ke samun natsuwa shi sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa natsuwa a duniya ya fi kowa natsuwa saboda ya fi kowa zikir to idan muka ga zakir mahaukaci sai mu ce zikiri ya haka tashi a to ba zikirin annabi yake ba ba zikirin wa yake ba zikirin annabi yake ba annabi ya karanta da yadda ake zikiri qur'ani ya karanta ha واذكر ربك في نفسك وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين الله يسوع واذكر ربك في نفسك كما تشوف بنجيك cikin ranka in an ce cikin ranka akwai ihu wata kila magana larabcin ba sai Allah ya ce tabarru'a kai da kankan da kai idan da kankan da kai akwai jijjigawa ana an gane karatu watakila har yanzu kai da kiki ne ba ka ganewa Allah yana so sai ka gane Ya ce wa a aboye akwai watakila da kai da kiki ne har yanzu ka gane ba Allah ce to kai saurara tunda da kai da falo ne wa da jahar min al qaw Allah yace ba tare da ta bayyana da kai to ya za ka gane inda duk wannan larabcin ba gane shi ya za ka gane to amma yanzu wai da wannan ake kauta a halin sunna mala abubakar girar gungu sun je wani gari sun yi wa'azi ya dan sassaita bidai a haka nan ya dan samu wata tocila ya dan hasa to a gari sai aka nemo maluma za su makarai A ɗauka aya za su ja da hadisi kowa ya kinki morawar ga wani dogon cirbi kamar hancin akuya sai dai ya wuce gaba sauran suna bin sha baya mun dauka ya za a ja sai aka fara waka ɗaya yana badawa su na asa sai dan ya fara Allah la ilaha illallah sai yanki suka ce Allahu akbar in dai wanga dai izala na Allahu akbar kakka buge shi kakka bace shi Allahu akbar 대맛이 러, 러, wannan aya ce wannan hadisi ne ahalin sunna mu muka bi sanin darajar zikiri sallah tana da daraja ko ba ta daraja Allah ran kawo mun ayar da Allah yake ayi sallah da yawa sallu salatan kasira babu to gangaran ya ce babu ha to azumi su musamman kasira kawaya zaka zakku zakatan kasira haji hujju hajjan kasira to zikiri ba ya الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري واي. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا أه؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون قال إبراهيم قال ربي اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية أه؟ قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار والشعراء والشعراء يتبعهم الغارون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتقروا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن المسلمين والمسلمات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر یا الذین جا نکیل والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما يا الذين آمنوا لذلك لكيتم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون دونا اذكر الله كثيرا ذكر الله كثيرا واذكر ربك كثيرا كثيرا كثيرا تو اكن يا يأتي مغانا يا ذاتي أهل السنة موني بمتن درجة الذكر با kun تو abin da zai ba ku mamaki wallahi a kasa mai wallahi mun haɗu da wani gingime mai malami wanda yake ɗaure wannan zikirin da carbinsa yana kwance a cikin shema alina yana shan esi yana jin carbinsa a hankali cikin natsuwa zuwa kwas muna tare da shugaba abdullahi balalo sai shugaba abdullahi balalo ce aka ramakalla to yanzu ga ta a kwance cikin natsuwa kana zikiri kana ambatan Allah amma kuma sai ka koma Najeriya ka ce wa matasa sai ta zikiri ne hauka ce kai ba irin nasu kake ba saboda ne kai Najeriya na da kake yi sai ce malam Abdullahi to ya mu yi da su tun da sai riga sun haukace wannan sai amana kuma ku lura ku lura duk wani malamin bid'a da ya sha bid'a ya koshi shi bai yi wannan zikirin na duka girji bai ko akwai bai bai yadda duk wanda ya sha hadin shi wannan mai zagin shi da horiyar wa ba ku ji ba wai ji hari a saurara a saurara wai ji hari shehu dan ko zuru bai kai ba sanan kuma bai kai fatastin ba amma ba matsala me matsala da dan bai kai zuru ba dan bai kai fatastin ba tunda da ya kai gare su ko ne kai gare su ba tutar waya gare su duk wani malamin bid'a da wanda ya kurba da wanda ya konfada bai zai zikiri duka kirjin bai kuma yayin shi ba shi ko suna yi sai su goya yayin su a cikin gida su koya musu qur'ani in sun bido su ce yaya na don mahajjatan ƙur'ani da ƙararri da babbawa da nasashi da su aka maka layayen talakawa ma don mai baka basu sun karanta ƙur'ani ba su karata ya mutu. musu dami Allah ka gafarta mana to shi yasa Allah madaukakin sarki ce fa iza gabaitu musalla idan kuka ga masalla fagen daga sallah ta tsoro to fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum wannan shi yake nuna a kowane yanayi ake za a yi zikiri hmm. a kasuwa kar kai wasa da zikiri kana sai da shirmin a kamfa kana ne kana jiki hasali annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce hadisin sai na umar dan kaɗa allah ka kara masa yadda manzo allah sallallahu alaihi wasallam yace man da kala suka faqala la ilaha illa allah wa la sharika lahu له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الملك وهو على كل شيء قدير ya karanta wannan zikirin annabi yace kataba Allahu lahu alfa alfa hasanat wa maha alfu alfa alfa Allah zai sa rubuta maka lada miliyan daya share ma zurubi miliyan daya kun sai sun ji muna adawa da falala sai su dauka ba kusanta bane sai ai izala ba su san falala ba zalika fararul lahi yutihi man yasha a wallahi mu muka samu falala yanzu akwai falala ta wuce cikin second kadan ka samu lada miliyan share ma zulubi miliyan amma mun yadda kuma mai yadda ba me yasa muka yadda saboda labarin ya fito daga ina daga ofis din annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga nan kullu yake din ya fito duk falala in ta fito daga wajen annabi wallahi mun yadda da ita dan mun san inna Allah ala kulli shay'in qadir inda ake rigima da in ba da gojin annabi ta fito ba to nan ne za ku tsaya mai kai ma tambaya sai ka gaci ina ba ta fahimci wani sai ka yi inda ka samo ta to idan kana kasuwa ma kai zikiri da yawa da Allah kana gona zikiri kana ofis zikiri kana tafiya zikiri za ka hau abin hawa zikiri in ka shiga garin bakon gari zikiri za ka yi tafiya zikiri ka dawo zikiri za ka shiga gida zikiri ko yaushe a same ka cikin aska da wannan ne zai zama lisanuka radat min da harshen ka zai zama ɗanye da abokan Allah wa dauke malamai sun ce shehu dan hudu saboda tsaban yin zikiri wani lokaci har harshen sai kirga yana kumbura saboda amadan hala. saboda tsaban zikiri da yake ahlus suna din gaske a duniya ba ta wasa da shi fadkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum shi yasa Aisha radiyallahu anha tace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha ala kulli ayali duk halin da annabi ya samu kansa bai bari zikiri duk halin da ya samu kansa duk yanayin da yake ciki sai ya bace wa sai ya bace Allah wani da za yi mantawa da zikiri inda ya kamata a manta da shi ne yayin da mutum zai sadu da matashi. da zai kamata a manta na wata gina lokacin ba cikin ka kake ba amma duk da haka zikiri shi ne sai an yi ciki fa za qadaytum as-salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idza ma alantum fa aqimus salata inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta Allah ka ba ikon tsaye da sallah akan lokacin ta sai Allah ya ce mai a gaba alarama ولا تهنوا في ابتغاء القوم سبو دمي إن تكونوا تعلمون فإن إنهم يألمون كما تألمون يوا وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما الله يكفي فلا تهنوا تركوا يوم تركوا يسمين جكي sai dai su ga ilkawo wajen tinkara abokan gaba wajen tinkara abokan gaba ebe su ga ilkawo a nan ba ana nufin tsokana farawa ba ba ana nufin me tsokana fara ba ha maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la tatamannu liqa al adu kada ku yi burin haduwa da kafir abokan gaba wajen yaki kar ku rinka cewa Allah kawo yaki Allah kawo fada a ba aikin ka bane ba aikin ka bane wa ta'alu lahal afiya in za ku yi addu'a ku ce Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka zaunar da garin mu lafiya Allah ka zaunar da al'ummar mu lafiya kar ku yadda ku yi addu'a ku ce Allah kawo yaki Allah ya kawo jihad Allah ya kawo lokacin da za a gwamza kar ku yadda ku yi wannan addu'ar jihadi Allahu akbar ku ce Allah zaunar da mu lafiya Allah ba mu kwanciyar hankali saboda in ana kwanciyar hankali musulunci ya fi tafiya yau hmm. ya fi ne yanzu wannan tafsirin ana fada a sakkwato za mu yi Kuma zo za mu yi in ana zaune lafiya to a lokacin ne addini ke samun ci gaba shi yasa musulunci ya fi yaduwa bayan sulhu hudaybiya bayan sulhu hudaybiya cikin gajeren lokaci musulunci ya tsallaka annabi har ya samu lokacin da yake rubuta wa sarakuna wasiƙa yana gayyata su domin shiga addinin musulunci saboda ana zaune ne ana zaune lafiya amma annabi ya ce wa idan da kitu ruhu faslu amma idan shi kafiri ya sha giyar wake ya raina muku hankali ya ga zaman lafiya kuke so shi da kansa ya tsokano fadan ya auko muku to ku tsaya ku nuna masa su ba matsori sha bane ku nuna masa musulunci bai san tsoro ba ku tsaya ku cije a ka in ji Allah ba ja da ba in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi to wannan shine wala ta yi fi tilahi tau kafirai sun koro kun bar musu garin kun dawo Madina na ma sun ce ba za ku zauna lafiya ba sai sun tumbuke addini dan ne za ku ji tsoron su in ji Allah fala ta hinu birbi ga yi kawai Allah ya ce in ta kulu ta alamuna idan za ta ku kuna jin zafi kai musulmi an sare ka da takobi za ka ji zafi ya harbe ka da bindiga bola ne kan dama kafa za ka ji ne to shi ya ba. in an sare shi zai ji ko ba zai ji ba dan bola ne karya masa hannu zai ji ko ba zai ji ba Allah ya ce in ta kulu ta alamuna fa innahu ya fa innahum ya'lamuna kama ta'lamu idan kuna jin zafi idan an muku rauni su ma suna jin raɗaɗin jikin iri ɗaya ne hannu iri ɗaya ne kafa iri ɗaya ne yadda kuke jin raɗaɗi kuke jin zafi kuma su ma suna ji a cikin ala imrana Allah madaukin sarki sai ce mai ala ramma يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين Allah ya ce in yarsaskun karho idan lokacin da aka je aka kara an muku rauni an ji muku ciwo wani an sare mai kunne wani an sare mai hannu wani an harbe shi da kibiya sai da aka zare wani an soke shi da mashi ha Allah ce fa kadin masar qauma karhum mislu su ma sun da ai sun ji ko sun da ba su ma kafara wani an sare shi wani an soke shi to menene matsala a ciki menene ne idan kafiri kan duniya zai dauko makami ya auna maka kai da aljanna kake nema dan ne ba za ka yi hakuri dan ne ba za ka yi tinkara shi ba wannan shine abin da Allah yake yi ya na'am sai sa a cikin wannan aya Allah ce in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun sai Allah ce amma kuna da bambanci da su wa tarjuna min Allah ma la yarju akwai lada da kuke sa rai za ku samu a wajen Allah wacce su ba ta da samuwa ko za su samu lada ba su samu in an kashe shi wuta eh, in ya ji ciwo a banza in bai mutu ba ya ƙara kafurci da wata kila wuta aji ɗaya Allah zai aje shi kai shi aji uku kaga shi ke cikin tambadadan rayuwa amma kai ba in ya kashe ka aljanna in kai ne ka kashe shi lada bayan lada ganima Allah ya halaka maka Allah ya halaka maka wannan ne yasa haɓar maza Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi jaruntakar da har duniya ta daɗe ba za a manta da jaruntakar ba ba a manta da Khalid ibn Walid yana yaki a kasar ruwa. yana yaƙi a ƙasar farisa sai na umar yana kwamanda ya ba shi umarni ya taso daga can ya gano ya taho ƙasar rum ya je ya taimaka wa sahabbai da ke jihar ya ya idan ya ce sai ya zagaya har ana iya gama yakin ba su isa ba idan ba zai zagaya ba kuma hanya ɗaya ta saura a sahara a rata a tarihi ba a samu wanda ya rata sahara lafiya ba tafiya ce za a yi ta lokaci mai tsawon kwanaki masu yawa cikin sahara daga yashi sai yashi ba ruwa ba bishiya ba inuwa ba komai khalid ibn walid ya ce a rata yashi a rata sahara haka suka tafi suka ratso sahara sai da ya kai ga akan soke raƙumi ba don a ci naman raƙumin ba ba don a ci naman ba kusan dalili saboda tumbin raƙumi yana ajiyarwa. to wannan tumbin shi za a ɗauko a rinka matsewa wannan kashi kashin sai a rinka matse shi ɗan ruwan da zai rinka diga shi za a rinka ba sojojin musulunci kaɗan kurɓa kaɗan shafa a baki domin ka iya haɗa yawo yawo ake so ka samu iya haɗewa saboda ka ya bushe katakau wasu sun mutu a cikin sahara amma kare da sauran jama'a sun samu tsallakawa kun san me faru yana isa sai aka ce wannan tafiya da kai mai tsananin wahala to ku je ku huta daga gobe sai ku fara yaki kare da bin wani ya ce ya za a yi haka ai mu a fagen daga ne muke samu ya ce su ba sa jin sun samu hutu sai su rike takobi suna jihadi to sai su ji kamar sun samu tiri fita a ɗaki mai iya kwandishin a sahaba da zuwa da za'a yi bai biya sauki ya huta ba yana isowa ya dauki takobi shi shiga fagen da aka fara tarawa ba shi zai baka mamaki ba akwai wani garuwa kamar da shehu malami a guri ya kawo a cikin fikin sira ya je neman wani dan uwansa a wajen wannan yaki dan uwanka kowa daji da mata in zaka je neman ka samu ruwa ka tafi da shi to ya rike ruwa yana zuwa sai same shi a kwance bakinsa ya bushe idan sa ya rufe alamun zai mutu saboda tsarin kewa sai da ɗebi ruwa shafa maka a fuska sannan ido ya dan gudu yana ganin dishi dishi ya ce ni ne ɗan uwan kawa ne abin da ya faɗa shi ne ruwa ruwa a sama mun ruwa da shi, abin da ya faɗa shi sai ya ce to na zo da ruwa buɗe bakin ka ya zuwa ba kadan ba za ka yi ruwa bakin kai ya dubu ya buɗe baki za a zuba masa ruwan akwai wani musulmi a gefe shi ma sai ce ruwa wannan dan uwan nashi sai ci da bakin sai yi ishara da hannu a kai wa wancan shi ba zai sha aka wuce da ruwan aka kai wancan bude bakin ka ka sha ya bude za a zuwa wata sai can wani ya ce ruwa shi ma sai rufe bakin sai ishara kai wa wancan kamin a kai wa wancan saboda tsabar kishin ruwa wancan ya cika aka dawo wajen na tsakiya saboda tsamin kishirwa shi ma ya cika ya dawo wajen dan uwansa shi ma ya cika dukkan su guda uku kowa ya yi shahada ba zai iya shan ruwa dan uwansa musulmi na jin kishirwa wannan za ka yi tun nasara a kan ya za ka yi tun nasara a kan mu yanzu ne matsala mu musulmi zai iya musulmi sharri musulmi zai iya kullawa musulmi ba ra'i ha da yadda ka ji an kullawa musulmi sharri ko an kullawa musulunci sharri wallahi sai ka samu hannun musulmi a ciki sai ka samu hannuwa bishir da za a kulla wa musulmi da musulunci da hannun musulmi ke harawa Allah ka ba mu ikon gyara halayen Allah ka ji tausayi ka ba mu ikon gyara zuciyar mu ta zama irin ta wayancan magaba shi sa Allah ya ce wa tarjuna min Allah ma la yarju sannan akwai abin da kuke tsammanin samu a wajen Allah shine za ku samu rahamar Allah abinda su ba sa tsammanin za su samu a wajen Allah wannan aya ta karfafa gwiwa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan yasa mafi yawan rayuwarsu akwai sahabban da sun kare rayuwarsu gaba daya a wajen jihadi a magabata akwai wanda ya tafi jihadi ya ba matarsa da ciki bai dawo ba sai da matar ta haihu aka yaye yaron ya girma aka masa kaciya ya ƙara girma aka sa shi makaranta ya shi alƙur'ani ya zama hun malami duk madina ba babban malami kamar shi uban yana can fagen daga bai dawo wanda ashe ake cewa zuwa sojan badakare bai nawa yana fagen daga bai dawo ku sa wani zai ba ku sha'awa ana ce masa farro ran da ya dawo cikin dare shi ruwan kuma iya gane gidan shi matan gida ta tare shi da murna da farin ciki sanda ya shigo matan tana ɗaki sai ga wani gabjejen saurayi ya fito da ɗaki a cikin gida yana ganin shi ke kaiwa ya kafa cikin gida na saurayi ya ce a'a rainin wayo ya fi ka shigo gidan mutane kuma ka tambaye su a aika wasu sai rikici ya tashi tsakanin abu ya yi zafi matar gidan ta ji haniya ta fito da gudu tana ganin shi ta ce Allahu akbar ta ce ya biya ta ra'ayi ai wannan baban ka ne babana ne sai shi ne mai gida kai kuma wannan danka ne sai suka fashe da kuka suka rugo da juna ya bar yaron yana ciki bai dawo jihadi ba har yaron ya kai wannan matsayi a lokacin da ya wuce yaron ya wuce shi kuma wajen uwar gida kwana suke ba su ba ana tattaunawa ya ce da zan tafi na bar miki dukiya da yawa ya kike kai da ita ta ce Allah ya kai mu gobe zan faɗa maka yadda na yi da ita yanzu ka muna murna Allah ya tsare ka ya dawo da kai lafiya da lada da ka samu daga wajen Allah asuba ta yi zai tafi masallaci ya ce uwar a ta dora biya ta arabiya mu tafi masallaci tare da shi mata ta kalle ta ce ai shi rabiya tun a salatin farko yayi gaba ya ce a'a sai <laughs> wuce masallaci bayan an yi sallah a masallaci an gama sai zo wani matashin malami da rawani a kansa yana zaune a cikin masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga maluma kewaye da shi ga maluma manyan maluman madina dattawa duka sun zage shi kowa a madina ya masa tare da abin ilimi yana ba da darasi masu ɗaukar hadisi suna ɗauka masu ɗaukar hikima da harshen larabci suna ɗauka masu ɗaukar qur'ani sun duk manyan malaman madina da yake ji labarin su kowa da wuri sai ya rike baki sai ke tambayar wani wannan matashin malami kuma wa kenan daga ce amma kai ba gune a garin nan ya ce a riba ba kuma a garin aka yi da ya kai kai kana nan garin nan ba san wannan malami ba sai ce a na kai shekara ashirin da wani abu ba nan, ina shan fagen daga sai yanzu na dan dawo daga hali da ake sai ce to wannan malami shi ake cewa rabiatul ra'i sai ka gaishe nan yaro ne da gari abokin tafiyar mai duk malaman madina sun sallama masa hanyar da ba mai karatu shi yana cikin malaman imam malik ka san sai karshe ne kaga daga nan sai ya annabi salati ko Ko kowa cika wa rigar ita yace ne a tura ali ce wannan kalma ta ra'ayi nan neman samun sai a suna ya mutane ba sha a su sunan sarbiya ne an kara masa ra'ayi ake cewa rabi a ra'ayi saboda in ya bada fatawa duk malaman madina suka tallafa ba mai tallafa shi sa a kara wannan kalma ta ra'ayi ya kai wato in an zo wajen ra'a ba za ta ake amfani mun gode wa Allah da Allah ya kawo zamanin da matasa kai karatu ne wani yana dawa gida sai ke fada mata na ga abin mamaki wani matashin malami na gani a masallaci yana sarrafa ilimi a kan harshen sai zai gara in ya shiga qur'ani sai ka ɗauka abin da ya sani kenan in ya shiga abin da hadisi sai ka ɗauka shi ya sani in ya shiga larabci sai ka ɗauka abin da ya sani kenan manyan malaman madina duk wajen suke karatu ta ce an gaya wa sunansa sai ya faɗa min sunansa wai rabi'atu rai ta ce ai shi ne dan aka. ki ban gane shi ne dana ba sai wannan ku karanta ba ko kuwa je da daddare ai sai fashe da kuka wannan ba ta Allah ya ta Allah wallahi yawanci manyan malaman musulunci uwa su ce ke tsayawa uwa ita take tsayawa sai da ce je kana tambaya ta dukiya da kamar ya haka da ita to kaga inda aka kashe ta ta ce duk dukiyar da ka bari maluma nake bawa saboda karantar da wani yaro za mu iya kwana gidan nan ba mu ci ba amma sai mun tabbatar da malaman da ke karantar da shi sun ci abinci kaga Allah ya sa abun albarka ya fashe da kuka ya ce akwai yan ganima ganima da na samu na zo da ita ita ma a tattara a kai mu fasu aljahiluna mauta qabla mautihim wal alimuna wa in matu fa ahyau al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal izzi wal karam Allah ka kara wa ƴaƴan mu albarka ka kara wa matan albarka kamar yadda maluma suke kawo mana ziyara a wannan majalisi yau ma ɗaya daga cikin yan uwa du'atu sunna malamai da ke kira zuwa ga sunna a wannan gari na Sokoto malamai sun ce al-ma'ruf la yu'arraf man arada an yu'arrifa al-ma'ruf zadahu gumudan sanan dai ba a sanar da shi idan sanan dai kace zaka karin bayani akan shi sai ka batar ma a gagar shi kake ne malam bello yabo <laughs> in na tsaya nan yayi zafin kara ba ne sai kura tun kina karama sunan ke ba ta taurara wata mata daga yabo wata mata daga yabo ta kawo tallafin naira dubu goma wa kwamitin marai ban sani ba ko mata dalla yabo wata zai wa Allah daga yabo ita ma ta kawo turmin atamfa guda hudu wasu bayan Allah daga yabo sun kawo naira dubu daya da dari biyu Allah ka saka musu da alkhairi su suna neman addu'a Allah ka biya musu bukatun suna alkhairi matan Allah ka musu albarka ka sa su arfi sa alkura da ta alkurani irin alama ma'amar suleiman idan miji zai mata kishiyar, an Allah ya fahimci kishiyar ibida a shekarar bari a yi <laughs> wani bawa Allah ya kawo yadi biyar da kuɗi naira dubu ɗaya da ɗari biyu muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi wasu bayan Allah ne suka hada suka kawo a ci gaba da kawo tallafin marayu waɗanda ba su yi rijista na manara ba su ma a ci gaba da rijista na manara na kusa na fara tambayar ID ba ga wani canza hula da ashiwashi ya sha su ya ƙunshi shi zan fara tambaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta قائمين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من إن الله لا يحب من كان قوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikiwani filla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha takwas ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar lissafin nasara ya yi daidai da goma sha biyar ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu idan ba ku manta ba muna cikin suratun nisa ana rama sai allah maɗaukin sarki ya ce mai إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما أخونا أبو ديفارو أزامن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخواني wani mutum ɗan garin madina ɗan ƙabilar banu zafa wanda ana kiran shi umatu ibn ubairik ana kiransa umatu ibn ubairik wannan musulmi da daddare sai ya je shiga wani gida ya sata sai ya shiga wani gida ya sata ya saci sulki abinda ake cewa sulki riga ce ta ƙarfe wacce sojoji suke sawa a fagen daga yadda idan an sare ka da takobi ba za ta huda ba to da ya ci wannan riga maimakon ya tafi da rigar gidansa a cikin dare sai ya je gidan wani bai hure sai ya sallama bai hure ya fito ce ajiya ce na kawo kamo bai hure ce a to ai ba matsala sai ya karbi riga sai ya aje a shi rigar ta sata ce menene hikimarsa idan an yi bincike to ba a hannunsa za a same ta ba idan kuma ya sha rigima talafa sai ya je ya karbi kayan shi mai sulken ya yi hikima da ya tashi aje sulken sai ya aje sulken a cikin gari a cikin gari a cikin gari ya sa sulken to a ƙa'ida surke da aka aje shi a cikin gari in ka ɗauko shi dole gari zai rinka burbusa a ƙasa saboda haka da safe da aka ga an saci surke sai aka bi sawon inda gari yake zuba sai aka ga ga digo gari inda ya zuba aka bi sawo ana bi ana bi sai aka ga gari ya tsaya ya shiga gidan bai hude Sai zuwa ne ne barawo bai hude shi ne barawo nan ake aka kamo bai hude bai hude ya yi sata aka zo da yahude gaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Bai ya ce ba ni ka ba dan uwanku ne musulmi ne shi ya kawo min wannan sulke je da dare ce aje mashi aka je aje a nemo shi aka je aka nemo dawamatu ibnu ubairik aka ce kai ka ba bai huri ajiya sai ce haba ya rasulallah ya wannan magana ma za ta kama hankali annabi ba baka san yahudawa ba yau bai hude da shari makiyin Allah makiyin manzo makiyin musulmi don ya mun karya mai an ba wace a cikin ya rasu ba ya yi ban san wannan magana ba me ma alaka ta da shi har zan kai masa ajiyar sulki nan ta ke yan uwan wannan musulmi yan kabilar banu zafa suka zan suka samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah kada ka ce za ka bi shaida wannan bai ba gaskiya a ciki kuma sun sa dan uwansu nan yana ɗauke-ɗauke. amma saboda kar a jirgin abin kunya zuwa gaba zuwa ga musulmi sai suka gabari su kare shi yanzu yadda ga wasu ma su fahimci musuluncin ba a ce ga musulmi an kama shi ya yi sata ai abin nan sunan musulunci zai ɓaci. amma ba yahude tun da dama can ba yahude ne to a ƙara haɗa masa duka biyu ba wuce ya ce wai shege da hauka sai a ƙara tara mashi wato abun har ya kama hankalin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma musulunci sarkin adalci allah ya ce ba zai yiwu ba bai yi wa ƙaga ba ya hure sharri bai ji ba bai gani ba kafiri eh kafiri ne maƙiyin allah haka ne maƙiyin manzo eh haka ne maƙiyin musulmi ne eh haka ne amma dai anan shi ke da gaskiya amma dai anan shi mai shi yake da gaskiya nan take sai ga aya ta sauka ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin tsallakar da bai hude ku kalli yadda addini muke da adalci sai allah ya fara da wata shimfiɗa mai zafi allah ya ce inna anzalna alaikal kitaba bil haqqi alaikal kitaba bil haqqi lalle mu mun saukar da littafi zuwa gare ka ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da gaskiya da gaskiya muka saukar da wannan littafi gaskiya Allah ya faɗa dama ya ce bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira Allah ya ce wannan qur'ani wa bil haqqi anzalnahu da gaskiya muka saukar da shi inji Allah wa bil haqqi nazala kuma da ya tashi saukowa sai ya sauko da gaskiya shi littafin an saukar da shi da me da gaskiya abinda littafin kuma ya sauko da shi shi ma menene shi ma gaskiya ne wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadira Allah ya ce ba mu aiko ka ba ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai domin ka zama mai yin albishir kuma ka zama mai yin gargadi yasa Allah ce inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq lalle mu mun saukar da littafi zuwa gare ka da gaskiya ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce la ta al-qa'imi na kasima ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka kuskura ka zama lauya mai kada mutane maharinta kar ka kuskura ka zama lauya mai ba maharinta kariya wanda zai yi jayayya domin ya karewa domin ya kare maharinta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya hana shi wannan wannan shimfida ce aka fara yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce to daga nan ya zama lauya dole ya shiga taitayinsa ba ana ce ma barista ne gentleman ba ha barista sun yana kusa o oh, zero respect idan mutum ya zo ya same ka ya ce yana so ka kore ka kare shi kai lauya ne kana da can ba to dama mutane guda uku gaskiya ake gaya musu ba a musu karya likita in ya tambaye ka rashin lafiyarka mai ke damunka dole ka faɗa masa gaskiya eh in sai karya kai zaka mutu ba abin da ya shafe shi shi ko ci gaba da shan shayi in an ce ya ce an samu casual lauya dole ka gaya masa gaskiya in kai karya kai zaka tafi kurkuku ba abin da ya shafe shi in an yi felin ba shi za a daure ba wa za a daure kai za a daure shi fa ya ci kudin shi haka malami in ka zo yin fatawa fada masa gaskiyar abin da ya faru in kai karya kai za ka tafi jahannama ba abin da ya shafe shi ga ya mai gaskiyar abin da ya faru domin ya baka fatawa ya fada maka hukuncin Allah to sai mutum ya zo ya gaya maka ya bayani ya bayani ya bayani daga bayanin da ya sai ka fahimci shi ke da gaskiya zalunta ta ake so a yi to anan ya halatta ka karbi wannan kes a can basa ka kuma je kotu ka kare shi duk abin da ya baka bayan ka ci halal kana da aljanna ka a wajen Allah ko nawa biya ka ko nawa ya biya ka bayan ka ci halal malal a lahira kuma kana da me kana da aljanna amma bayan ya gama karanta ma ya gama karanta ma sai ka gane shi ne bai da gaskiya kace to gaskiyar magana a tsarin kundin laifukan arewa a kashi na tamanin da uku, karamin kashi cikin baka <laughs> kai ne baka da gaskiya kuma ga abinda doka ta tanada maka amma idan za ka yi biya mai kyau mun san yadda za mu kubutar da kai domin an samu problem wajen criminal procedure hanyar da 'yan sanda suka bi wajen shigar da kara akwai fomwane ne da fomwane ne wani fomwane banza da ba a cika shi ne ba za mu yi amfani da wannan damar mu sa kotu ka kori kesin sai aka ɗauko kuɗi aka baka sai ka kare shi ya yi wa 'yan mutane fyaɗe iyayenta na cike da bakin ciki amma ka je kotu kai amfani da turancin banza da wofi ka kare shi aka sako shi ka san cewa mai laifi ne shi to tare da shi za ku je jahannama ranar tashin alkiyama dan tashin alkiyama tare da shi za ku je ina jahannama shi yasa lauyoyi da yawa ce kun ga an ɗauro su da sarka ana jan su a ƙasa za a kai su jahannama ranar tashin alkiyama wallahi lauyoyi da yawa domin akwai lauyan da shi ya ma fi son kes ɗin da wanda ya kawo ƙara shi ne bai da gaskiya domin ya fi samun kuɗi mai yawa eh? ya fi son kes ɗin da wanda ya zo yana neman ya kare shi bai da gaskiya client din shi bai da gaskiya to irin wannan kes an fi bashi maƙudan kuɗi sai je amfani da wasu technicalities ko na criminal procedure ko na civil procedure ko wani abu ya kubutar da mai laifi ya san mai laifi ne to ina tabbatar muku da cewa wannan lauyan ba mai hana shi tafiya jahannama ranar tashin alkiyama Allah ka gafarta mana sunan gurin Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wala takul lil ka'inina kasima Kar ka yadda ka zama mai ba maha'inta kariya wayanda suka yi cuta suka yi ha'inci kai kuma ya zama kai za ka kare su kar ka yadda ka zama wannan ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce masa mai gaba da ramma kana ghafurur da labarin da suka baka ma har labarin ya kama hankalinka duk da baka riga ka aiwatar ba wastaghfirullah da gaggawa ka nemi gafara Allah annabi bai riga ya yi acting upon ba amma la. ka je ka nemi gafara kai annabi Muhammad ai bai laifi ba labarin ya kama hankalinsa don bai san hakikan yadda abin yake ba kuma abin da ya bayyana a gare shi a hannun wa aka samu sulke a hannun bai hure waye shaida bai hure sanda aka kawo masa ajiya bai da shaida ko kai aka kawo waye zaka ce mai laifi sannan da bai hude da musulmi wa aka fi tsammata wa gaskiya musulmi aka fi tsammata wa gaskiya sai dai idan musulmin ya lalace sai dai idan musulmin ya lalace saboda haka abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a matsayin shi da wanda bai san gaibi ba bai sanya hakikanin lamarin abin ya faru ba kamin Allah masanin gaibi ya sanar da shi yayi laifi bai laifi ba amma domin mu ana so a tauna tsakuwa ne a ba a ya tsoro mu ake so a gargada sai Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wastaghfirillah ka nemi gafara Allah inna Allah lalle Allah kana gafurar rahima mai gafara ne kuma mai jin kai wannan yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da ya fito ya tara sahabbai gaba daya yace ayyuhan nas innakum kuntum tattasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum alhana bi hujjatihi min ba'd فأقضي نحو ما أسمع فمن قدعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما هو كدعة من النار فليأخذها أو يدعها manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku mutane kuna kawo mun ƙara kukan zo gabana da cet wanda kuke bukata yin shari'a a tsakani na'am in kun zo abinda kawai zan yi zan ce kai bayani kai bayani kai me dalilin ka kana da shaida ko baka da shaida ba na da ilimin gabi ba san hakikanin abin da ya faru ba iya abin da na ji daga bakin ku da abin da na gani na shaida da shi zan yi aiki annabi ce tana yiwa cikin ku a samu wani mai zakin bakin tsiya ba shi ke da gaskiya ba amma saboda ya iya jawabi ya kadai da dare da magana har ya gamsar da ni in dauka shi ke da gaskiya alhali ba shi ke da gaskiya ba ni kuma gwargwadon bayanin da ya zo gabana sai in yi hukunci in ba shi gaskiya to ko na ba shi gaskiya duk da ni annabi ne na ba shi gaskiya a wajen Allah yana nan mara gaskiya dan ni na ba shi gaskiya gaskiya ba ta yi ba a wajen Allah yace fa aqbi na hawa ma asma yace duk wanda cikin ku na dauke haƙin dan uwansa na bashi saboda jawabin da ya gamsar da ni ya san ba haƙƙin shi bane ha ah, kare ce ai nayi nasara nayi wini kare kuskure karba wutar na ce na bantaro na bashi in ya ga dama ya karba ya tafi jahannama in ya ga dama ya haƙura ya fari gaskiya tsakanin da Allah in ji annabi Muhammad da wannan ne malamai suka ce duk shari'ar da aka yi a duniya matukar ba kan gaskiya da ka'ida aka yi ta ba sai an sake shari'ar a gaban Allah ranar tashin alkiyama sai an sake shari'ar a gaban wa a gaban Allah shi yasa idan ka zama alkali ka fada cikin jarabawa ka fada cikin jaraba kai ne alkali mai hukunci tsakanin jama'a ka shiga jarabawa magabata idan an ba su alkalanci zama suke a gida suna kuka da hawa. ana zuwa ana lallashin su ana rama kalla kai ne Allah ya sanar da halal da haram da ka'idojin hukunci sai kai haƙuri. yana kuka yana to ya zan yi gaban Allah ranar tashin alkiyama akwai waɗanda an dake su an kai su kurkuku saboda an ce su alkalanci sun ce ba za su yi alkalanci ba saboda hatsarin da alkalanci yake da shi duk shari'ar da alkali yi. matukar bai yi ta yadda Allah ya ce ba sai an sake wannan shari'ar a ranar tashi alkiyama alkalai ku ji tsoron Allah kada kawai kana da alkali saboda ta zama alkali ya zama aikin ka karɓar rashawa gaskiya ta sayarwa ce ko izahar bida yanzu abin da yake faruwa kenan ko ba shi yake faruwa ba yanzu da an je magana kudu sai a ce a tun magana ta je kudu a yanzu ko matsalar ta kudi ce yanzu ko matsalar ta me cikin dare za a rinka kulla kudi ana kaiwa alkali a dunkulo a kawo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alkali ka ci bala'i ka ci musifa ka ci wutar jahannama in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka raba mu da wannan bala'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alkalai a duniya guda uku a duk duniya gaba da alkalai guda nawa guda uku ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ce fil janna wa qadiyani fil nar alƙalai a duniya guda uku ne alƙali ɗaya na aljanna alƙalai biyu suna wuta ɗaya na ina aljanna biyu suna ina biyu suna wutar jahannama man arafa al-haqqa wa hakama bil haqq arafa al-haqqa wa qada bil haqq kana fil janna wanda ya san gaskiya ya san hukuncin Allah kan matsalar da aka zo mashi da ita ya san ka'idar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayar kan matsalar da aka zo mashi da ita sannan ya tsaya tsakaninsa da Allah ya hukuncin da gaskiya gaskiyar nan da ya sani ya hukunci da ita annabi ya ce wannan alƙalin yana aljanna wannan alƙalin yana ina yana aljanna wannan alƙalin mutum ya shi murna wannan alƙalin ya yi farin ciki annabi da kansa ya ba da shaida dan aljanna ne alƙalin da bai ma san hukuncin Allah akan matsalar ba kawai ya kirda ya danna ya yi jahannama in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alƙalin da ya san gaskiyar amma ya take gaskiyar ya san gaskiyar ya take shi ma yana jahannama ka san gaskiya ka take kana jahannama baka san gaskiyar ba kai hukunci da ka kana jahannama sai wanda ya san gaskiya ya hukunci da gaskiya shi kaɗai zai tafi aljanna shi yasa ka'idan kotu babu dama a turo maka da not a addinin musulunci akwai abin da ake cewa judicial independence judicial independence in kin zo gaban kotu ba a yadda gwamnati ta sa baki a ciki ba gwamna bai da ta cewa shugaban kasa bai da ta cewa ba ba inda za a karɓo not ba inda za a ba umarni sai dai a bar alkali ya hukunci kamar da ya taɓa faruwa wata hadisa duk da manzaru da malamai suka yi akan ta alƙali shurai wani alƙali ne a zamanin sai na aliyu yana khalifa alƙali shurai alƙali ne ya daɗe yana abin nan ya daɗe yana alƙalanci wani alƙali ne mai ƙoƙari wannan alƙali yana zaune sai ga Sayyidina aliyu ya shigo ya shigo cikin kotunsa yana ganin sai na aliyu a cikin kotu take miƙe ka bai shi hannu biyu ya sauka daga kan kujerar shi ya bashi kujera ya zauna saboda khalifa ya zo ya ce me ke tafi tare da kai ya ce abin ke tafi tare da ni wani bai bude ne ina tafiya kan abun hawa na ce alkyabba ta ta faɗi sai tsinci alkyabba bayan na yi nisa sai ban ga alkyabba ta ba sai na dawo sai na ganta a wannan bai hure sai na ce ba da alkyabba ta sai ya ce ba zai ban ba sai daga abin da ya kamata in kawo shi kara kotun musulunci in kawo shi kara kotun musulunci ya ce a ah, ranka ya dade ashe ka zo shari'a ya ce kwarai da gaske ah, ta ta shirya da sun kujira ta koma da dana ina abokin shari'a naka sai ku kai ga ka shi shi sai a bayani yanzu Alkali ya sake komawa Alkali, tun da shari'a zai ya zauna yi bayani ya yi bayani Alkali ce kana da shaida ya ce kwarai waye shaidar kai ce akwai yayana guda biyu alhassan da alhussein su sun sa alkyabba ta wuce in sun zo nan za su ba da shaida Alkali ce ba za mu karbi shaidar su ba ba za mu karbi shaidar da akan baban shi ba alhassan wal hussein da annabi ya ce sayyida shababa ahlil janna su ne shugabannin matasa a gidan aljanna duk matashin da ya shiga aljanna yana karkashin alhassan wa husaini ya ce to to akwai yaron gida na ce a shi ma a shi ba za a karbi da sau akwai wani daban ya ce a su kadai ne alƙali ce to kai ba hure. kana da shaida cewa alkeba ta kace ya ce a gata hannu na akwai wata shaida da ta wuce wannan alƙali ya ce bai huri ba ta kashe ta cika sa'in da dare maka bai huri ya ɗauki ba ya wuce ya ga zo ya shari'a da shugaban musulmi a kotun musulunci shi ne bai da gaskiya amma saboda shugaba ya gagara kawo hujja ya gagara kawo shaida a baki gaskiya yake kai addini na addinin gaskiya ne ce da wajen mu malaman mu aka je yahudawa labarin da ba haka yake ba sai da ya ce wa alkali alkali eh wallahi alke ba tawo bace ta sai dina aliyu ce ga kayan kuma wallahi addinin ku nan ya ake a shiga ina so in shiga ciki nan take aka ba mai hude kalmar shahada ke ma ya zama famanan da ba sai dina aliyu girgiza kai ce bai hude ce ce dauki ba na baka ita kyauta tukuncin shiga musulunci wannan shi zai na maka judicial independence mu yanzu ke zai zo gaban alƙali ga gaskiya ya sani amma sai a je a karɓo not ko daga chairman na local gamma ko daga ɗan majalisa ko daga gwamna ko sanata ko house of reps ko mai martaba ko ko ko ko a ce to wannan shari'a fa muna da interest a ciki ga hukuncin da muke so a yi dole yana ji yana gani da eh? ce ai an gama kawai zai ta tafi kifiki da ido a kotu yana bayan mun gama sauraren shaidu eh, da menene menene menene eh, to gundun laifukan arewa karamin sani karamin kashi cikin baka kai babban kashi a jihar nama za ka samu wallahi ba karamin kashi ba kawai ya kwanta da karya ya shamur a rubuta kuma an gama an cuci mai gaskiya an cuci mai rauni an danne shi an murkushe shi ba inda zai je duniya ya samu yanci Allah ka ba mu ikon gyara to shi yasa sai Allah ya ce wa annabi laha inna allaha kana ghafurar rahima sai Allah ya ce mai alarama ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من kana khawanan أثيما Allah يتي wala tujari kada ka kuskura ka je kana jayayya kana ba da kariya an allazina yaktanuna anfusahum ga waɗanda suka haici kansu a ai wasu suka hainta wasu suka cuta amma me yasa qur'ani yace sun cuci kansu saboda bala'in cutar ƙarshe kansu zai koma ranar tashin alƙiyama idan ka cuci wani karka ɗauka ka ci banza ka rage kuɗin wani an je an yi turancin banza a kotu ka ba alƙali rashawa alƙali ya murƙushe shakes ya ce kai ke da gaskiya ka ɗauka an gama ka fito kana dariya ai mun yi wuyi ne ba wuyi ne ɗin da kuka yi ba wuyi ne ɗin da kai wuyi ne din tafiya wuta kawai ka samu shi kuma alƙalin wannan kuɗin da aka bashi shi ake cewa rashawa idan ya ce fa ne a gidansa aka masa abinci ya cika cikinsa matukar abincin yana jikinsa duk sallar da ya Allah ba zai karba ba wannan kudin idan alkalin ya dinka riga da su duk sallar da ya da rigar Allah ba zai karba ba idan ya amfani da wannan kudin ya biya umra ko aikin haji da kudin haram da kudin rashawa ko da rashin kunya kuma zai je wajen Allah kai alkali ka ci rashawa ka danna haƙƙin jama'a ka murkushe mai gaskiya ka ci hanci yanzu kan kan ma ake cinyewa gaba daya ka kwashi rashawa kuma ka biya kujerar umra ka biya kujera aikin hajji ka yi wa serious wallahi sai ka je ka ha me kati wai kai ka dau harama kana labbaik allahumma labbai. Allah sai sa malaika ya baka ansa a ce la labbaika wala sa'adaika zaduka haramun wa hajjuka mardudun ilaika Allah ya ce haba da guzurin haram da zaka zo nan kana ce mun labbaika da kudin haram ne ka zo kana min ka anan da kudin haram ai uzurin ka na haram ne rashawa ka ce alƙali ya za ka zuƙi rashawa ka taho na inji Allah kai an maida maka hajjin ka ban so inji Allah saboda ka baka da bambanci da wanda ya tafi yawon bude ido baka da bambanci da me wanda ya tafi yawon bude ido nan za ku gane bala'in rashawa da hatsarin da ke cikin ta mu kuma yanzu har girgi ake eh can kawai a ta kawo alkali kaza samu dan da kwan kaji da kwandon kwai a kawo alkali yana to to to to a shiga daga shi ciki a shiga daga shi ciki wai ni yaushe ne ma muka sara na maganar shari'ar kan nan sai ranka da dai ka ce nan goma sha uku ga watan fabrairu ya ce to to ranar sha biyu ka zo ka tuna ma domin mu ga yadda za a yi yaushe za a ce mutumin kirki irin ka wala tujadil anil ladzina yaktanuna anfusahum Allah ya ce inna Allah lalle Allah la yuhibbu man kana kawwanan baya san wanda ya kasance mai yawan ha'inci eh a fi ma mai yawan dibar zunubi sai Allah ya ce mai a gaba da rama yastakhuna min an-nas wa la yastakhuna min Allah wa huwa ma'ahum wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda min al وكان الله بما يعملون محيطا الله يشي to su yan uwan wannan mutumi da yan kabilarsa da suka zo suka same ka ya kai Muhammad sallallahu alaihi suka jin tsoron kar a fallasa a ce musulmi ya yi abun kunya dan kabilar ya yi abun kunya ya za a boye magana suna jin kunyar mutane Allah ya ce ya yastafuna minan nasi suna neman buya daga mutane suna neman a lullube saboda kunyar mutane wala yastatuna min Allah amma ba sa jin kunyar Allah ba sa me ba sa jin ai yastatuna yastahayu idan zaka yi abun kunya zaka rinka huya saboda kana jin kunya kar a gane ko hmm. to me yasa kai baka ji Allah yana ganin ka ba me yasa baka hakura da laifin ba shine wala yastatuna min Allah me yasa ba su hakura da aikin ba su aikata su bar aikata aikin su ji kunyar Allah ya zama ba laifin ba ba Allah ya ce wa huwa ma'ahum Allah yana tare da su iz yubayyituna ma la yarda min al yayin da suka kwana suna shirya abin da sun san Allah bai yarda da shi ba na a zo a lallashe ka a dora ba yawa ba yahude da bai ji ba bai gani ba a kala masa ƙarya dan a kuɓa in an yi rufa rufa a nan duniya Allah ya ce za a yi buɗa buɗa na tashi alƙiyama shi Allah ba a rufa rufa in kun yi rufa rufa a nan a ina za a yi buɗa buɗa a lahira Allah ya ce ban yarda ba dole mai gaskiya a faɗe shi mara gaskiya ba a yi mai a faɗe shi kenan ba koyaushe za ka zashi musulmi shi ke da gaskiya ba akwai lokacin da yake zama bai da gaskiya akwai wata hadisa na kan faɗe ta ba ina jin daɗin ta ba sai don ta taimake mu musulmai mu ji kunya mu ƙara gyara laifuffukan muna towa ƙungiyar izara ta ƙasa ta shirya towa za mu zagaye najeriya gaba ɗaya lokacin shek abubakar imam ikare yana da rai allah ka ji kamala ka gafarta masa allah ka kai rahama zuwa ga kabarinsa na'am mun je jihar adamawa muna mubi muna cikin motoci mini convoy sai muka ji malam abdullahi balalau a lokacin ba shi ne mataimakin shugaban kungiya ba yana kiran wayar malam abubakar ikira da malam ikira ya dauka sai yake cewa ina hansa ɗinka take ɗaya hansa ɗinka sai duba duba duba ce ai ban ganta ba na jefa da ita sai ce ai wata mata ce take ta kiran wayata tana ce mun kun jefar da wayar su sai a kira ni a waya sai in ga layin ka ne ina ɗauka sai in ji muryar mace sai in kashe a na uku sai na ce bari in saurare ta sai na ce kai wayar ku ce na tsinta wayar ku ce na tsinta wannan wayar da nake kiran ku da ita tuwar ta ne ku zo ku karbi wayar ku to sai muka tsaya sai aka ce to a kira matar aka kira ta me ke faruwa ta ce waya ce na tsinta shi da nake ta bugawa ina neman masu ita sai muka ce ya sunanki sai ta faɗi suna daga sunan sai muka gane arin ya ce ba musulma ba ce sai muka ce kina ina ta ce ina ekwa church ko number two ko number one number one abu ne wata ekwa church a nan garin mubi ta ce ku zo ku karbi hansa ɗinku to waga sai ta kwana sai ta nufi coci <laughs> za a ji a karbo mai muka je aka tsaya bakin coci a waje aka buga mata waya sai ga ta fito da hansari lokacin open and close motorola tana tsada ana fere ta wajen dubu tamanin a lokaci tana zuwa ta ce ga wayanku muka yi godiya ta ce za ku ga credit ɗinku ya rabu. ba na buga waya na yi magana da wasu ba ne na yi ta kiran mutane daban-daban suna cewa ba sa tare da ku kamin in samu wannan ya ce tare kuke to a nan ne credit ɗin ku ya ragu ba amfani ne da shi ba tana kokarin ba da uzuri kan credit da ke cikin wayarwar da ta kona ce a ba matsala mun gode mun gode sai ma na abokan kira sai dauko kuɗi naira dubu biyar sai ba ta yace to ga wannan sai ta ce na me ya ce ana ba ki ne ta ce a ba zan karba ba ta ce me na muku wayan ku ne na tsinta ba na wani dama na kira ku na ba ya za ka ɗauki kuɗi kama to me ne wanda za a ban kuɗi saboda shi ta ce ba za ta karba shi ya hakuri shi karba ta ce ta ba za ta karba ba in dai dan na tsinci wayan ku na ba ku kuban kuɗi ba zan karba ba ya ce to ke saurara ki ji na kai na haife ki ko ban kai ba ta ce baba ka kai ya ce to a matsayina na wanda na haife ki na baki kuɗin nan kyauta ba da wayar ta ce a to thank you sai ta karba don Allah halin nan da ta yi hali mai kyau ne ko mara kyau musulmati. to daga nan tawaga sai ta ci gaba da towa muna zagaya sai muka faɗo kano garin su ana ramma alarwa ya ce ni magani mu ne ko gaskiya ba ko ba gaskiya faɗa ba na ce muka faɗo kano mun yi sallah a masallacin juma'a na tudun murtala inda dr abdullahi salafaki sai yake limanci sai wani mutum ya shigo cikin masallaci yace da Allah waya ta ce ta fadi ina so amin cigiya sai aka ce masa a ah, hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hana cigiya a masallaci ba a cigiya nan annabi ya ce wanda ya cigiya a masallaci a ce kar Allah ya sa ka gani akwai wani bawo Allah aure sai ce amma ka riƙe lambar wayar saka yace yace ba mu lambar layin mu kira ko Allah ya sa mutum ya dauka sai aka bashi sai kira yana kira kuma sai waya ta fara ringe sai mutumin ya fikir